sannan a guji tashin hanya a guji magudin jaraba na uku ne sai a ce Allah ya kima Allah ba da sa Allah ya sa'ai na sa amma kun ga waɗannan guda biyu na farko suna da tasiri sai ɗazuwar yaro ya zo shi ma zai hukunta ya faɗa mu wasu abubuwa masu haɗari da suke haɗe da jam ɗin nan mafi yawanci yaran mu wani ma bai wani ma bai san zai jam kan ba bai yanke shara zai jam kan ba tun da sai satin da ya wuce wani ko ma bai taɓa rikewa in ka ba shi ba ma in ka ba shi kwamfuta bai taɓa ganin ta ka zo ka ajiye mishi ta a gaban kada fijin ne a zai shi zai bai sani sannan ga mawa da ake dan tseren da ake ake ake a wajen sai da ake lallatawa sannan an yi ka gama akwai submit wato ka gama nan. to wani sun ya amsa tambayoyi kila ba su goma ba kawai sai ya je bai sani ba sai ya aika shi nan ya aika da kai wani yana son abin da ke sa mutane su faɗi bara mutane da yawa su faɗi wannan daga cikin dirasa da aka yi akwai wannan sabubba mafi yawanci yaran mu ba su iya ko ba su koya ko ba wani zai zo ya ma sai za ka yi ka da kanka haka ne ko so da haka mutane su zama suna da wayewar kai a game da irin waɗannan abubuwa in ka san duk za ka yi irin waɗannan abubuwan to ka koya yadda ake domin su ne ba su tsarin abin da za su ke sun ta koya maka ba a tsammanin su kariya domin yanzu tun a sakandare tun daga firamare ake ce an koya ba yara kwamfuta ko haka ake to kai kuma sai zama baka iya zama muna da wannan abubuwan muna da kula da su Wannan da ba mu ba za ka ga suna da tsare-tsare din wannan da koya ma su sai wannan abubuwan kuma cikin ɗan lokaci kenan ake biya amma mu ba in kana kallon yadda muke karatu abin zai ba su so Wanda banda magudin jarabawa yanzu da ya zama ruwan dare a cikin al'umma ku irin zama makarantun da ake da su masu zaluntar mutane suna rusa ilimi wanda ake kuma clerical wanda wallahi waɗannan sun fi ba ƙarami bane a cikin al'umma ku wallahi yanzu ta kai ma yaro ko shi kenan ga makarantar da yake yi aji da ya aji da ya aji ya tafi ya tafi kuma ya tafi kawai yana kawai ya tafi shi kenan ko sai ya tsallaka wannan makarantar sai ya tafi wannan makarantar ta wata jirgin ko ta sihiri a can zai ce za ni jarama ita kuma makarantar da yake ta ka'ida ko wannan ya haifar da yara da yawa ba su karatu wallahi abin da ya tsoraka ka ga mutum a maka ya gama sakandare yana jami'a ko yana wata hanyar tushe HTV ko kuma College of Education dai ko ko ko ne. Ka ba wani abu ka masa tambaya abin zai tura ka. ga amsar da zai baka turanci ne a'a lissafi ne a'a wani fanni ne daga cikin fannonin da aka ce na sani abin da tsora ta fi yadda ake karatu yanzu yaro ne zai zo yanzu yana ta kan da zai ce maka bai taɓa zama ya karatu minti talatin minti talatin ya ce maka wallahi bai taɓa zama ya karatu minti talatin tsakani da Allah wahayin karatun nan ake ɗan uwa ناشا منا مطالب في نسيبية زبانية من رغباتي ألا رغبا وألا نكتش الله مدين وليه هم كانوا رغبا اللي بس كتير أما كل على الأقل على الأقل سينا يتغلق لا واشيلا سينا يتغلق لا كل اللي كاسو ليه بسينا واشيلا وأنا هم رغبا وأنا كنا نوليه سينا جينا رغبا وعيد هو قوجي أما تاريخ يلا تغلق ko yaushe za a iya masa jaraba amma zai faɗa maka da bakinka da nashi zai jin kunya zai jin tsoron Allah zai ce maka shi zai taɓa karatun minti talatin haka faɗa da kuma sun koma haka ake karatun yau ina za a tafi da wannan al'umma ya karatu ya zama yawan ana lissafi in ana lissafin mutanen da suke karatu ba a kawo mu ba ba za a taɓa kawo mu ba ba a labarin mu ya ma kanmu gaskiya sannan iyaye a ku taimakawa wajen wannan ɓallar baba ne shi bai ka abin da ya ba da tsoro za ka ga wani profesa ne ko dokta ne na jami'a amma shi zai je ɗaukan shi ya kai shi waɗannan makarantun na tuwa tuwa tsakani da Allah shi haka ya biyo suna koya ma yara ma kudin jaraba tun suna firamare dan aji biyu a ce a zo a ta da a ce a kai shi aji uku ko aji wani ya ce mu ya kira ɗan shi ya sa shi ya kai shi kan aji hudu aji shi hudu a firamare ya kai shi ya kai shi ya kai shi ke yasuwa sannan yana da yasuwa ya sa ke ce zai zana jarabawa a cikin waɗannan magic sentences ba ne akwai bane magic waɗannan makarantun na tsari inda za a ce in ka za ka biya kuɗin jarabawa sai a ce sai an yi Tsari da kuɗin jarabawa ta Allah da annabi dubu sha biyar sai su ce ka ba da dubu hamsin ga takarda ka rubuta in ɗan ka bai ba za a ga maka da kuɗinka tsakani da Allah wata jarabawa ta wannan a ce wai an ba da tabbas kai ita jarabawa dama gandun wasu su fadi kuma duk mai rubuta jarabawa in dan Allah yake rubuta kuma yana da manufa ya san ko ya ci ko ko kai duk jarabawa haka kai ko a a wani a ce wai ga takarda ta dauka alƙawari su makarantar sun dau alƙawari kai ba ba ka sa hannu cewa idan an kalle su ba za su da maka da kuɗinka haka ba suke muna nan da su a zage da yawa kuma a shige suke duk mutumin da zai faɗa da su ya fi gaskiya akan koren shi ne za su raba shi mutane abin da suke gogowa ke na suna ta 'ya'yansu. na za a tafi a wannan al'umma abin yana da tayar da hankali duk wanda ba harkar ilimin da yake yi ba zai sanin wannan matsalolin amma an kana cikin harkar tsindin to hankalinka zai tashi kana ganin wasu abubuwa in kana tunanin nan gaba nan da shekaru ne ilimi zai zama a cikin a cikin mu haka ci gaba da wannan talalatiyar nan da shekaru ashirin kai goma ba ne kake tsammanin za mu zama wadda ya ba ba abin da za a zo za fa a zo a ta samun mutumin da za a zo a cikin likita ne kai ma an fa samun yanzu ba wani yake ban labarin yake cewa a ma'aikatar aka kawo su aka kawo aka kawo musu likita shi ke nan likitan nan an zo ana abu ga shi kira sai ya yi komai hausman shi ya ci ko an ce komai ya ci shi ke nan kawai aka zo ana abubuwa sai a daina ja baya lakin ba su gane ne ba sai ya sa kan zo sa in an zo za a yi sa kanuna a yi kaza sai sai sai abin da ya shafi wannan har suka gano shi amma da suka ce shi komai ya ci amma ya zo ya yi aiki ya kasa wani yake ban labari ya ce sun zo za su ɗauki ma'aikaci kwamfuta ya digiri ya yi a kwamfuta kwamfuta sciences ina jin ko su yake da shi ko tuwon tsakanin waɗannan ne ke yau kada ya dawo ta kira. aka zo aka cire kwamfuta duka kwamfanin sun aka cire aka cire mouse aka cire cpu aka cire agendan ki abinda keyboard aka cire kaza aka cire monitor duka gabaki aka cire shi aka ce mishi da hada ko ba ta hadu ba shi ne ha domin ne zuba wanda ne ke ban labari da suwa ta iko ya ko kula shi ba ya ba ka ce ta ga takardun shi kuma da komai da kullum da takardun shi a yan kuwa komai ya ce to ne irin waɗannan gasu nan ina jin ko jiya na ga wani yayi wani kwastin wai ziyara ya kai babban mutum ne ya ji babban mutum nan sai ne ya da irin wannan social media din ya kai ziyara wata makaranta a garin ne shiga ajin wata malama tana karanta da ingilishi Masu cikin ta rubuta conflict kaza kaza duk ta rubuta English ya ne gwamnatin nan ta gaji nan ya ce wannan haka ilimin bai kowa malamin English ce ba amma kaga da cikin da ke cikin wannan turancin hankalin ka ya tsari ita ziyara ya ke da kai haka ba ake kai wani ya ban labari ni na ba ku labari ne ba abin da ya ne, abin tashin hankali ne ya je makaranta ko ya je duba wata yarinya tana yan da suke karantarwa kuma bayi ba ne ya je duba ta tana yan tana shekara da ta karshe za ta gama ya je a aji aka yi wani abun da, ta rubuta nai nai k n i f c shi ke nan ta zo tana karanta ma dalibai, ta ce ki nai wani ɗalibi ta san duk abin da ake yi ba daidai ko ƙaramin yaro ne in shi ilimi ba a yi shi in ba ka san shi ba ko ba san shi ba wanda yaro ko ya ce ya ce ya ce aiki kamar ba haka ake faɗa ba sai ce oh oh na manta ne suna yi ce a sai na manta ne ba ta faɗi ilimi ba suna yi ce da ta ce tonight haka ta faɗi shi ya mata jara shi ke na shi sai ta ƙarfi gyara sai ta ƙara gyarawa kawai su ce tunaici su malamin ingilishi ingilishi take su take karantawa ba wai ba darasin gaba ne aka ɗauka aka ba su sannan kowanne su ya sani jere kuma suna jin ba ku shekara uku ba ta ba da labarin wata inyamara yanzu wannan bari ma an fata kowa ce inyamara ta zo jihar suna jarida aka faɗi ta zo nan gombe gombe tana da tana da kowane akaunti kowane akaunti take ta gama amma kamar da turanci turanci shi ba zan ta gama wata university a can ilu ta zo nan gwamce ta zo za ta yi tare aka ba da aka zo aka ce to shi ke nan principal ɗin ya fara mata turanci ko ta fara mata wani ya mata turanci ba ta san kwata kwata kalmomin turanci ba yaren ko da ya da karanta da ta akaunti ana ganin wata daga akawuntin da wani a najeriya ba ilimin da ake karantar da shi a najeriya da labonku ba da hankali turanci ingilishi kuma ba ka gama jami'a a najeriya kowace jami'a ce kowane kwas kai sai ka yi turanci amma jide da abubuwa suka ta yaya mutane suke tsallacewa ta yaya mutane suke tsallacewa cikin waɗannan hanyoyin miyagu ga su nan suna ta ƙara buɗewa suna samun dukiya da al'ummar mu al'ummar mu na ɗibar dukiya tana kai suna gine-gine suna buɗe makarantu suna buɗe kamfanona suna ba ta al'ummar suna ƙara tabbatar da zukatan yaran mu kar su so karatu yau yaro ba zai maka karatu ba in ka ce za ka matsa in a makaranta ka ka matsa ka ce sai an yi karatu wallahi sai dai in ba kai wasa ba wasu ɗaliban sai su nemi ranka wannan dai mummunan hanyar ita ce ake son a yi ta kama gudun jarabawa wani da ya yi ba ba mutum da ya komai ba shi ne ya zo kawai shi da ya zo gashi nan kala kala zaka yan uwa mai mu shiga ta yake mu kada kawai a rika za a yi jarabawai a cewa a yi addu'a a'a ba addu'a kawai ba a rika nasiha san halin da nake ciki makan mu faɗa waɗannan abubuwan suna nan suna ƙara yawaita a cikin suna ƙara lalace mu gyara Allah ya shirye da mu Allah ya gane da mu waɗanda suka yi karatu dan Allah Allah mu da ku ce sa shi kada ne shi ma addu'a wallahi ba zan maka addu'a ba baka kai karatu ba na yau eh, da kai na yau da kai kuma ni ba ɗan boko ni ke son ka zama ba so ke ka zaune ɗan boko shi ne ɗan ƙarya boko ai ƙarya ce boko ƙarya ce na boko ne amaryar boko karatu ake san a yi ilimi mai kyau ake son a yi a yi medicine mai kyau a yi architecture mai kyau a yi a yi constitution committee mai kyau a yi law mai kyau duk ilimin da za a yi a yi na gaskiya a gan shi a fili kuma ya taimaka al'umma shi ne abin da ake fata a yi amma da magumai da maguli a haka ne za a sami ilimi ko daga mutanen kan su faɗa iyaye su ne matashin farko da su tsoron Allah kada ka yi kama ɗanka gaggawa ka bashi ya zuma matakai da ake yi na ilimi wanda suka tsara waɗannan tsarukan ba jahilai ba ne suna da ilimi suka tsara waɗannan aka ce ce yaro ya shekara kaza sannan ya kaza sannan ya kaza sannan ya cancanta a ce ya kai matakin ba. sannan a ba shi damar da zai je da kan shi zana jarabawarsa mutum yana ji da kan sai ka ji kana jin wani ƙarfin an zo har ka ce in ka san takardar ka ka gaske amma ka san saka zaka da matsala ba ta ka wuce ba kai kaje sai mutu ana zuwa sai ka fara wani abin nan ga mutum yana wani dadare amma da karfin ka kake ji dan ka san abin da kai na gaskiya ne to kada mutum ya shiga cikin wannan kada ka zana ma wani jarabawa kada wani ya dauke ka a matsayin ba shi ne bai halatta ba a mutunci ba taimako ba ne kowa ya ce zana jarabawa ba wanda ya ce kowa sai ya yi karatun nan na zamani kamar yadda ake ce masa magabi gida gida in ka ga Allah subhanahu wa ta'ala bai ba ka baiwa ta kaza da jarabawa ba kai ba da kici bane da suka nemi wani abin yi ko kuma ka tashi a kamfin kai akwai mutumin da na sani ya zana waye a shekarun baya su wajen biyar sai ci sai a na shi da ya ci yanzu ya zama abin da ya zama sai saba ya dawo ne ya zana masa ya kai shi zana jarabawa shi yanzu ya zama wani abu kila la zan faɗa muku sunan shi da yawan kun san shi shi ne za na ba to biyar ta shi ne ku sai ba mai za ka yi haka ba in kuma duk ka fahimci ba za ka yi wannan ba to ba wani abu ba da kiki ba ne Allah ta'ala ya ba dan adam kwakwalwa in ba za ka yi yanzu yanzu mutum za ka iya samu wani profesa ne a mechanical engineering amma motar shi ta lalace sai zai samu yaron da makaranta a tsoye makaranta allon ma ya gudu da ya kasa yi ya koma kanikin shi zai zai yawo da kwakwalwa shi ya tabba a zai yayi kaza a yi ga wannan kuma wannan zai da tafi al'ahi ne can ya tsiri ya samu ya mara ya zai ba shi ko da kanikin injiniya ne ko ke ka to kai ka wanda yanzu wannan ba ga aikin shi nan ba amma mutanen mutum kasa gane wannan kusan faɗin da ake wa mutane kada ka ba hanyar banza ka zama kana da manufa mai kyau kuma ka ba hanya ne kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu da mu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam